An kamo rediyo Hausa biyu haiti ne a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta laraba. Masu sauraro assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ne lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin na Afirka a yau. bayan sa kuma muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin nan na kisoshin rayuwa waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci kafin duk waɗannan sai an fara da shin shirin nan na ko san. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba ɗaya ga watan disamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 25 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 83 da suka gabata a rana irin ta yau sayyid hassan mudarrisi ɗaya daga cikin manyan malaman addini na ƙasar iran kuma ɗan siyasa mai gwagwarmaya da azaliman sarakunan iran na lokacin ya shahada an haifi sayid mutarasi a garin ardistan da ke tsakiyar kasar iran a shekara ta 1870 ya fara karatu a gida sannan kuma ya je birnin najab na kasar iraki inda ya karatunsa a gaban manyan malamai na lokacin a lokacin da ya dawo gida sayid madarasi ya shiga gwagwarmaya da sarki da zafi halawi akan yadda yake mika kasar iran ga turawa 'yan mulkin mallaka mutanen birnin tehran sun zaɓi mudarasi a matsayin ɗan majalisa mai wakiltar su a majalisar dokokin ƙasar a majalisar sayid madarasi ya yi kokarin hana sarki da zafi halawi aiwatar da wasu kudurorinsa na sayar da kasar da ɗimbin arzikin da allah ya huwace mata ga 'yan mulkin mallaka wannan ya sa ya shiga takun saƙa da sa sa'in tsakanin tsakaninsa da sarkin da ƙarshe kuma sarki sha ya kama shi ya ɗaure shi a wani gidan kaso mai suna kushmor a arewacin ƙasar iran sannan ya sa aka kashe shi a rana irin ta yau. a ƙarshe masu ko kun san cewa shekaru 196 suka gabata a ranar irin ta yau wato ɗaya ga watan disamban shekara ta 1825 gamayar kasashen turai da ake kira tarayya mai tsarki ta rushe sakamakon ficewar rasha an kafa wannan tarayya ne tsakanin sarakunan rasha da kuma austria a cikin shekara ta 1815 tare da kafa babbar majalisa a birnin vienna babbar manufar tarayyar da ita ce haɗa ƙarfi a tsakanin ƙasashe masu bin addinin kirista ta yadda za su riƙa magana da yawu ɗaya kuma za su rika mu'amala da dukkanin kasashen duniya bisa korwa irin ta addinin kirsa akan haka ne ma suka kira tarayya da suna tarayya mai tsarki jim kaɗan bayan kafa wannan tarayya da kasashen turai suka yi ta rataba hannu domin shiga cikin ta amma daga bisani an yi ta fuskantar matsaloli tare da wasu daga cikin al'ummomin kasashe da suke cikin wannan yarjejeniya inda har aka yi ta samun wasu na neman ballewa domin kafa a ƙasarsu wadda bata ginu akan yin mu'amala ta siyasa akan tsari na addinin kiristanci ba da ƙarshe dai rasha ta fice daga tarayyar wanda hakan ya zama sanadiyar rushewar wannan tarayya.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Maha sauraro Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin mana wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu. Ana ci gaba da gudanar da tattaunawar farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya kan shirin Iran. Ƙungiyar OIC za ta gudanar da zama a kan halin da ake ciki a ƙasar Afghanistan. Najeriya ta bayyana ziyarar shugaban Afirka ta kudu a Abuja da cewa ta yi armashi. Tons kuma ga labaran da ke da ke. a yau ne aka shiga rana ta uku a ci gaba da tattaunawar da ke gudana a birnin vienna na kasar austria a kokarin farfado da yarjejeniyar shirin irin na nukiliya rahotanni daga birnin na vienna dai suna cewa galibin jami'an diplomasiyyar da suke halartar tattaunawar sun bayyana yanayin tattaunawar da cewa akwai ci gaba duk da cewa har yanzu dai akwai sauran batutuwa masu sarƙaƙiya waɗanda ba a canma matsaya a kansu ba a wannan zama masu wakiltar kasar iran a yayin da suke bayyana ra'ayin jamhuriyar musulunci ta iran da kuma gabatar da sabbin shawarwari sun tabbatar da matsayar tehran akan wajibcin dage mata dukkanin takunkumin da aka ɗora mata tare da ƙarfafa gwiwar sauran ƙasashe da su aiwatar da abin da ya kamata tawagar ta iran bisa la'akari da cewa za ta ba da fifiko ne akan batun ɗage takunkumi akan ƙasar ta iran ta gudanar da zama na musamman a gefen taron tare da ƙwararru na sauran tagogi na ƙasashen mambobin yarjejeniyar wannan taro dai tagogi da dama musamman ma rasha da china sun yaba da yadda zaman yake gudana da kuma jaddada goyon bayan su wajen ganin an biya bukatun da iran ta gabatar da su ƙungiyar ƙasashen musulmi ta oic za ta gudanar da zaman taro domin duba halin da ake ciki a ƙasar afghanistan tashar rasha today ta bayar da rahoton cewa ƙungiyar ƙasashen musulmin ta oic za ta gudanar da zaman taron ne domin duba halin da ake ciki a ƙasar afghanistan tun bayan da ƙungiyar taliban ta kwace iko da ƙasar kamfanin dalancin labaran ikna ya rawaito cewa shafin sadarwa na yanar gizo na jarida a sharkar ausat ya har haɗa wani rahoto wanda ke cewa jami'an saudiya sun gabatar da shawarwari na ganin cewa an gudanar da zaman taron domin yin dubi akan halin da ake ci a kasar afghanistan da kuma da za a taimaka ma al'ummar wannan ƙasa riyad ta jaddada cewa tana fatan taron wanda ƙasar pakistan za ta ɗauki nan bakuncinsa a ranar goma sha bakwai ga watan disamba domin taimakawa al'ummar ƙasar afghanistan ta hanyoyin da suka dace ya zamanto ya samar da wata hanya wadda za a rika taimaka ma al'ummar kasar afghanistan da kuma fitar da su daga halin da suke ciki za a gudanar taron ne da tare da haɗin gwiwar majalisar ɗinkin duniya hukumomin da abin ya shafa da kuma cibiyoyin hada-hadar kuɗi na ƙasa da ƙasa da ƙasashen duniya domin rage tasirin matsalolin da al'ummar ƙasar afghanistan suke ciki sakamakon rikicin da ake fama da shi a ƙasar to jama'a masu warika da a sha'afa labaran da sana zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran shugaban najeriya muhammadu buhari da kuma na afirka ta kudu sirar ramaphosa su rataba hannu akan yarjejeniyoyin aiki tare a bangare daban-daban domin amfanin al'ummomin su wannan na zuwa ne dai a ziyarar da shugaban afirka ta kudu sirar ramaphosa ya kai najeriya ne inda shugaban najeriya muhammadu buhari da takwaran nasan afirka ta kudu suka jagoranci wani taro na haɗin gwiwa na ƙasashen biyu karo na goma duk da irin matsalolin da aka samu na bular sabuwar cutar corona yayin ganawa da manema labarai shugaba buhari na najeriya ya bayyana ziyarar ramaphosa a matsayin wata babban nasara duk da irin fargabar da ake ciki dangane da ballar sabon nau'in cutar ta corona buhari ya ce kasashen biyu sun sanya hannu akan yarjejeniyoyi da dama domin farfado da wasu ayyuka waɗanda aka rataba hannu akan su a lokutan baya domin kasashen biyu su yi aiki tare da kuma cin gajiyar ayyukan nasu a nasa jawabin shugaban afirka ta kudu ya jinjina wa shugabannin najeriya cote d'ivoire da ghana da kuma senegal saboda nuna bacin ransu da suka yi akan yadda kasashen duniya suka kakaba wa afirka ta kudu da makwabtanta dokar haramta zirga-zirga sakamakon gano sabon nau'in cutar corona na omicron da masana kimiyya suka yi ramaphosa ya bayyana matakan da kasashen yammacin duniya suka ɗauka a matsayin kama karya da kuma nuna wariya da kuma rashin fahimtar tanade-tanade na ilimin kimiyya gwamnatin kasar jordan ta yi allah da furucin gwamnatin isra'ila na halasta gina wani wurin bautar yahudawa a cikin harabar masallacin kudus tashar trt ta ba da rahoton cewa gwamnatin kasar jordan ta yi allah dai da matsayar ta isra'ila A cikin wata sanarwa da kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar jordan haitham abu faul ya fitar ya bayyana kalaman da isra'ila ta yi a matsayin tsokana da kuma rashin hujja kan masallacin Kudus. Abul Ford ya kara da cewa waɗannan maganganu dai abin yin Allah wa ne kuma an yi watsi da su kuma ana ɗaukar su a matsayin babban cin zarafi na tarihin masallacin a ƙasa. Hakan kuma ya kara da cewa masallacin ƙudus masallaci ne mallakin al'ummar musulmi. Saboda haka abubuwan da Isra'il ta dogara da su na tarihi ba su da wani tushe balantana makama. Ya da cewa irin matakan da isra'ilin take ɗauka na tsokana da kuma yin kutse da take a cikin masallacin Qudus ya saba wa dukkanin ka'idoji na ƙasa da ƙasa waɗanda majalisar ɗinkin duniya ta amince da su. To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a da Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai ta mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke bibiyar wasu batutuwa da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka to a yau shirin zai je jamhuriyar Nijar inda har yanzu 'yan ƙasar ke nuna jin takaicinsu kan lamarin da ya faru a yankin tera na jihar talabiri inda mutum uku suka mutu sakamakon harbin bindiga da ake kyauta zaton sojojin faransa ne suka yi yayin da mazauna yankin na tera suka toshe musu hanyar wucewa lamarin da tuni hukumomin kasar suka ce suna gudanar da bincike a kai hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To marilla hukumomi a jamhuriyar Nijar sun ce suna gudanar da bincike biyo bayan mutuwar mutum uku da kuma jikata da dama sakamakon buɗe wuta da ake kyautata zaton sojojin ƙasar Faransa ne suka yi a garin Tera na yankin Tilaberi da ke yammacin ƙasar. Lamarin dai ya bakantawa 'yan ƙasar da dama rai a daidai lokacin da guguwar kinshinin sojojin faransa ke kara tsananta a yankin. al'ummar garin na tera dai sun toshewa tawagar sojojin na faransa hanya ne domin hana su wucewa cikin ƙasar inda aka bayyana cewa za su wuce ne zuwa kasar mali kafin nan dai sai da aka samu irin wannan hatsaniya a kasashen burkina faso da kuma cote d'ivoire kafin ta bazu zuwa jamhuriyar ta Nijar. wakilinmu a jihar zandar musa malam sule ya jiwo mana ra'ayoyin wasu daga cikin jama'ar yankin ga kuma abin da suke cewa matsayinmu na 'yan kasa wannan abu ko kaɗan ba mu ji daɗin su ba yayin da 'yan kasa ta farkin demokuraɗiyya suka nemi abu da musu daɗi ba har suka hutu suka nuna ya kamata magabatan mu su kalli wannan abin da ida rahama kuma su mutunta 'yan kasa su bi tsari sannan kuma su gaya ma 'yan kasa hakikanin yaya ne wannan abu ya faru gwamnati tana ina tunda an ce a tawagar da jagorori jami'an tsaron mu suke rake su zuwa mali na haka ba mu ji ba daɗi mun kalubalanci wannan abu mun yi da Allah wadai da shi binciken da aka ce za a yi shi na gaskiya a gaya ma al'ummar ƙasa. sun ji jima gaskiya da suke nan sannan ba a gaba wani kataɓusa da suka ringa yi tarin sojan horon shi da ake kawo sahel ba za su yi maganin komi ba sai dai in za za su iya kama mu za su kama mu da kayan aiki wannan kayan aiki tabbas mana san su tunda in ka leka zaka ga jama'an tsaro mu sune jama'an tsaro na ƙarshe a Afirka ma wanda bisa da kayan aiki kenan kamar yanzu wannan yunkurin da yayi na tafiya Turkiya so kayan yaki kaga wannan abu muna jin daɗin shi amma an aka zama to dole dole da faranshi ne za a zo a gama kai a gama baki mu dai muna tunanin gaskiya babu wani kayan kirki da za a yi to wannan abun vraiment bai yi ba daɗi in aka yi har aka samu da suwa abu bai yi ba daɗi kenan akwai abubuwa da ya kamata a bi tunda akwai hanyoyi da yawa wanda zaka iya yin abu ba baka yarda baka ce baka yarda ba akwai ka'idodi da yawa to baka ba kuma in ya kai ana rikici faɗa da soji da da bil ai ba kawai dai Allah shi kan wanda suka rasu ana iya tsare su ta wasu hanyoyi ba sai an yi ko jehe jehe ba ra'ayina a su wannan abin da zan ce gaskiya abu ne bai ba daɗi kuma muna fata magabata su ɗauki matakai wanda za a tsare 'yan ƙasa tsare mu a tsare dukiyoyinmu wasu daga cikin 'yan ƙasar irin su malam musa ɗan zantu daga jihar maradi dora alhakin ababen da ke faruwa a ƙasar ne ya yi ga mahukuntan ƙasar wanda a cewarsa su ne ya kamata a kyamata kamar yadda ya shaida a hira da wakilinmu abdulhadi musa ni yanzu a rayina ba zan yi kyamar horon shi ba tunda ku shugabanninmu na Nijar domin Allah mu ku za mu yi kyama saboda kun bar mu kara zubi likita babu magani babu abinci tallahi irin na da wanda lokacin gobe gobe faranshi din yana nan ko da yake yanzu mutane sun ƙara yawaita amma ai kuma arziki ya yawaita amma arzikin Nijar ya zama mu gare mu talaka inuwa gazari muna cin kayan shi da ido babu wani amfanin da yake mamu saboda haka shugabannin mu na Nijar wannan talakawan naku na Nijar wallahi za su bijire muku saboda abin da kuke na kin gaskiya yayi yawa kenan kai kana ganin kamar shugabannin ma ne ke sa talaka suna kyaman horan shi wallahi shugabannin ne da shugabannin nan suna dadada ma talakawan nan ya ma za a yi a gama cewa mutun yayi goyen goyon bayan mulkin horan shi fa yayi in talakawa mu ba mu ga amfani samun samun mulkin kai ba wala ba mu ga amfanin shi ba saboda shugabanni su kawai kansu ne suke arzatawa da su da diyansu. da wa'anda suke so sun yi watsi da talakawa ba sa tunawa da talakawa sai in siyasa ta tashi kana ganin karama mulkin na mulkin mallaka yo lokacin da aka yi mulkin mallaka na maradi kamfani nawa ke akwai bayan ta ya turawa kamfani nawa ke akwai yanzu nawa ke akwai ana maradi wanda a lokacin talakawa suna cin abinci a kamfanin nawa ke akwai ana yanzu a yamai ma nawa ke akwai duk ba sun kashe kamfanin ba me ci gaba cikin wannan al'amarin ita shi wani unhwani ta kawo a gare ku afirkawa tun bayan da tabbar ku mu dai nan nijar a takaice shi ba ta kawo mu wani amfani ba babu unhwanin da shi ta kawo mu wa'anda tabbari kuma su ma ta kansu ne suka yi sun baro yanda muke haka nan muke babu wani ci gaban da muka samu mu talaka to yanzu me kuke bukata kenan yanzu abin da muke bukata um, kasafin arzikin kasa um, shugabanni su kula da talaka tunda tabbas gashi nan arzikin ƙasa ana kawowa muna gani da idanu amma bai mu amfani wannan ba adalci bane yanzu idan aka ce Niger ta raba ta yanke hulɗa da horon shi ku yan Nijar kun lamunce? Wala mun lamunce muna goyon baya in dai za su mu adalci. Shugabannin Nijar in dai za su mu adalci su tausaya akan arzikin ƙasa da ake tonawa ma'adanai na ƙasa talakawa su sani mu san daɗin arzikin ƙasa mu 'yan ƙasa mu sani. wallahi muna musu goyon baya za mu ba su goyon baya amma in dai haka za a taya wallahi gwara ma shi ta dawo kafin abukuwar lamarin dai shugaban kasar ta Nijar Muhammad Bazoum ya kare manufofin gwamnatinsa da wacce ta gabace ta game da baiwa sojojin na Faransa damar sanya kafa a yankin lamarin da a cewar Dr. Gambo Alhaji Sani masanin harkokin siyasa a birnin da magaram ya ce lamarin ya ƙara sanya su a cikin rudani mun ji bayanin da shugaban kasa yi amma mu ko kaɗan wannan bayanin na shugaban kasa bai gamsar da mu hasali ma wannan bayanin na shugaban kasa ya ƙara sa mu cikin rudu da rudani yau banda Allah akwai wani wanda ya sa abin da zai faru banda Allah akwai wani mai kare wani har ma wai a huto a ce wai wanda yake cewa wannan sojan na kasashen waje da suke nan wai ba daidai bane ba bai san ba abin da yake yi to wannan sojan shi da kanshi ya ce mali ta ce su zo kuma da mali ta ce su zo su kuma yan nijar dan su taimaka ma mali sai suka ce sun yarda sojaji su zo su yi eh, cibiyar su a nan cikin hilin jirgin yamai saboda a taimaka ma mali to yau malin da ta ce su zo ita ta ce ha'ilo ba ta bukatar saboda sun yi shekara goma a cikin ta ba su tsina na komi ba to mutumin da ya shekara goma bai tsina na komi ba za a ce mun wani wai mu da muke kallo shekara goma mun ga bai yi ba komi dan mun ce wannan mutumin da yake nan bai yi ba komi a ce mu san ba abin da muke yi yau an kashe ɗan ta'adda mun yi. me amma ai har yau wajen kashi biyu bisa uku ko kashi uku bisa hudu na faɗin ƙasar mali a hannun wannan mutane yake to mutum ya zo ya shekara goma yana aiki kuma cikin wannan aikin baka gaba sakamako ko kaɗan shikenan ya ka tsaya dan kai ne kawai shikenan kana so ka burge wani ko kana so ka burge wasu turawa sai ka ce haka nan a ganin da muka yi ma ya tabbatar mu da cewa abin da muke kukan cewa shugabanninmu suna suna aiki ne da umarnin da ake ba su a turai gaskiya ne kuma wannan maganar da suka yi gaskiya ce tunda in ba don umarni bane aka basu me yasa malin da tace su zo muka yarda saboda wannan tace su tahiyar su kuma mu zamu ce su da ƙasar mu ko baicin wannan ai akwai matsaloli wanda da dama suke nan suna faruwa a cikin ƙasar mu har ya kai inda he da mutane kun gani suka ɗauka yan ƙasa suka ɗauki niyyar cewa su zo su je su kare kansu ko ba ai ba haka to ƙasar da aka bayan shekara goma wa'annan mutanen suna aika aika he talakawa sun tashi sun ce su kare kansu da kansu kuma shine sakamakon in wannan ne su sakamakon su mu ba nan ba muke so mu abin da muke so ya zamanto an wasa kashe mutane a cikin wannan gurin ya zamanto an wasa azabtar da mutane an wasa sace mutane ya zamanto an wasa galla zama jama'a mu shi ne muke so bayan shekara goma in ba a samu ba wannan sakamako babu wata hujja da za a fito a buga gaba ga wannan abin da ake a baya-bayan nan dai boran kin sojojin faransa a yankin na ci gaba da tsananta idan aka yi la'akari da irin zanga-zangar da aka yi a kasashen mali da burkina faso sai kuma wannan al'amari da ya faru a baya-bayan nan a garin na tera da ke jihar tilaberi a yammacin jamhuriyar nijar kan haka ne na ji ta bakin manjo yaya shinko mai ritaya wani masana harkokin tsaro daga tarayyar najeriya ga kuma abin da yake cewa kamar yadda kasar faransa take zaman take ke kada akalata yadda ta so shugabannin wayannan kasashe su yi haka suke yi musamman a gwamnatoci na baya da suka shuɗe wannan yana nuna cewa kamar akwai wani rubutuwa da ita gwamnatin faransa take yi ne da har yanzu ta a wannan yankuna musamman kamar dai har yanzu tana masu mulkin mallaka ne don ita ce take tsara da abubuwa suke kasancewa to jama'a kamar sun kosa da irin hakan shi yasa suke irin wannan kamar ita faransa tana cewa tana aikin tabbatar da tsaro ne kuma tana taimakawa waɗannan ƙasashen akwai masu kiran cewa ita faransa idan wani ƙoƙari take so ta kawo ta taimakawa sojojin waɗannan yankin da kayayyakin aiki da kuma horo haka shin kamar akwai wani bambanci tsakanin kasancewar sojoji kamar irin na kasashen turai a irin waɗannan kasashen da kuma taimaka musu da kayayyakin aiki suke da iko da wajen wurare kuma za su ta cin karansu su babbaka ba da da kasashen ko talaka su mora abin da wannan kasashen ita faransa ake gani tana moruwa da shi ba. eh majo kamar shi irin wannan boran za a cewa sako ne ga su shugabannin kasashen wannan yankin ko kuma gare ta ita faransar. wato a niger inda wato jama'a a yankin tera suka hana sojojin da eh, faransa su wucewa su shiga mali eh, an yi amfani da wato karfi wajen tarwatsa masu wannan boran har ma mutum biyu suka mutu kuma ana zargin cewa sojojin faransa sun buɗe wuta shin ya za a kalli wannan al'amarin ne kamar yanzu menene ita Nijar ya kamata ta yi yayin da take cewa za ta kaddamar da bincike a game da wannan batun? shi kuma a nuna faransa lallai ba ta yi abin da ya kamata ba kuma ya kamata ta gaba ta to masu sauraron mu a nan ne kuma shirin na yau zai dasa aya sai kuma wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai godiya ga wakilanmu abdulhadi musa daga jihar maradi da kuma musa malam sule daga birnin da magaram zandar da suka taimaka da hirarrakin da aka ci a nan kuma ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa mu kasance lafiya Shirin Afirka a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron rediyo hausa voh barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin rediyo hausa BOH daga nan tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da hasa da zumunci to ba tare da dogon surutu ba bari in barku da malami na farko a cikin shirin assalamu alaikum BOH hausa mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa mazaunin kasar ghana gaskiya zan yi tsoka a akan wannan kashe-kashe da sojoji suka yi a jamhuriyar niger akan sojojin faransa ko kuma yanci kashe-kashe da sojojin faransa sun kai akan al'ummar niger sun to suna zanga-zanga da ba su yarda da shigo su a jamhuriyar niger ba to bayan ita faransa ta su kama niger incin kanta to kuma me ya kawo ta a cikin kasar niger hatta buɗe cewa babu wasu buɗe cewa babu wanda isa su shiga niger na niger mallakin su ce to gaskiya ba mu yarda ba tun na sun ba mu incin kanmu kuma dole na mu nemi incin kanmu kuma duk ɗan ƙasa mai kishin kan shi lallai dole na hito shi zanga-zanga domin shugabanni su ga lalle su talakawa nan sun ji ciwo wannan al'amari bai musu daɗi ba mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa mazaunin kasar ghana salamu alaikum Radio Iran kuna tare da mai magana alkasin daga nan Agadas Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo filin zan ba da ra'ayina saman wanga garan bawul wanda shugaban kasar Nijar ya bazu Muhammad na minister na cikin gida an sarke shi daga mukamin shi. To mu mun so haka amma kuma here abin abinda muka sata ba haka bane. Mu muna dibon an sarke shi daga mukami ba zance a kara bashi wata kujera sai kuma eh matsayi ne aka sake mai an bashi wani matsayi kuma daban. Kuma sai aka ɗauko minister eh, eh wanda shafi hanyoyi shine aka hauda cikin wanga ministry da interior to mu gaskiya da abubuwan da suke wakala ba wai abubuwa bane wanda suke zo mana mamaki saboda sace wanda muke ciki wanda ba wai shugaban kasa yake jagoranta ta shi kadai ba a'a yana ɗaukar ra'ayika na shugabanni wanda suka wuce tsofon gwamnati wadda ta wuce da abubuwan da kaga ayyukan ma ka yi mamakin shi su ne suke juya mulkin yadda suka so wanda an ce mutanen ga an sarke shi kuma bisa kujerar shi kuma an ɗauki wata kujera an bai shi kenan kaga dai wannan garin bawul a ka ayi yi ne dai ayi shi dai ba tare da tunani ba ko kuma suna cin suna son su cima burukansu na siyasa ne ba o dan talakawa ko dan ƙasa suka yi shi ba radio iran kuna tare da mai magana alkasim daga nan su tashi laya to ina muku fatan alheri masha Allah lokaci dangance da sojojin Faransa da suka ratso kasan mu ka ta'adi kuma aka kyale su kuma aka gamu da yan kasa sojoji yan kasa aka ga aka mu ta'adi aka kyale su kaga sun ratso kasar suka aka koro su daga Burkina wallahi aka yi zanga-zanga komi ba a yi ba suka mutanen suka tarsa suka koro su amma mu na ratsa ci za za su yi su wuce ma muka ce aka ce ba sun wuce ma su wata hanya to shine ma kaga har suka bude wuta da kan yan masu zanga-zanga kaga haka bai dace ba to mu gaskiya Nijar shugabannin mu gaskiya ba sa son talakansu mine ne ba sa son talakansu tunda akan dan abu kaɗan sai a kashe jama'a ba tare da hakkinsu ba ina muku fata alheri mu dai tsokacin mu kenan kuma Allah kiyaye gaba Allah kare kiyaye daga majijirgi ne garin aguwa Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Rabi Bishai daga garin Umbatu ra'ayina akan wannan kashe-kashen da sojojin faransa suka yi gaskiya ya kamata shugabannin ɗau mataki kwakwara a kai saboda ƙasar mu ce mu ne bai kamata ba halin za a ce ana mulkin mallaka amma maganganun da shugabannin suka yi gaskiya bayan an kashe mana mutane kuma suna ƙara maganganu da ba su ƙara cusa mutane haushi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio Iran mai magana Yunusa Musa Umaru daga nan kurnuka a jihar Maradi. na a yau dangance ga yan uwanmu ne da aka buɗa ma wata na Televeri musamman yankin tera sai mu ce inna lillahi inna ilaihi raji'una wannan abin Allah wadda ne Allah ya kansu kuma Allah ya sa sun huta Allah ya kare kare mu Allah ya nuna mana karshen wannan har-haren da ake kai musu sannan kuma waɗanda aka hannu a cikinsa Allah ya tona asirinsu assalamu alaikum alabar kato buye hausa muryar musulunci ta iran wannan abubuwan da suke faruwa a sojojin faransa da na suke haurawa suna kashe mutanen mu na nijar suna yan zanga-zanga abin allah wade ne mai magana ɗayiro mangal daga nan ruwan jigawa a jamhuriyar nijar da magaram indiyar assalamu alaikum radio biyu ta hiran kuna tare da cikin tare daga nan a garsu jamhuriyar nijar zan tsokaci dangantar da zanga-zangan da ta faru a can wajen tera nan gaskiya sai mu ce wannan zanga-zanga lalle an yi ko an yi zanga-zanga amma gaskiya zanga-zangan in an zanga-zanga ba a musu adalci ba tunda ya za a yi ana zanga-zanga domin kishin ƙasa kuma kawai sai a ce kawai an kashe mutum biyu cikinsu to wane ne kashe su yan kasa ne zai suka kashe su ko kuma a sojojin da suke ratsu suna su ne suke wuce su suka kashe to kenan inda sojin mu ne na ƙasa ya suka kashe su kenan ba su ma kishin ma yan ƙasar su ma kenan kuma alhali wani yan ta tasu ne kuma wani suke tsaro kenan bai yi ba ma haka nan kenan ba ma su suke tsaro ba a'a su kenan suna tsaron wasu ne na waje ba wai suna tsaron na cikin gida ba ne Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran. Sunana lawa Alhaji Abbali a gadar jamhuriyar Nijar. Ra'ayina a yau akan zanga-zangar da aka yi a garin Tera. 'Yan ƙasa sun fito sun bayyana ra'ayinsu. Amma da yake gaskiya Nijar har yanzu tana da saura wajen samun yanci. Kaga abin da ya faru. An zo an halbe mutum biyu an kuma ji ma sha takwas rauni. Irin wannan zanga-zangar ta faru a Burkina ko ɗan kaza ba a kashe ba. Ta faru a Mali ko ɗan kaza ba a kashe ba. Amma yanzu da aka zo ga ƙasar da suka rena To to ga irin abin da ya faru gaskiya in dai Nijar hakika tabbat tana da incin kanta to ya kamata ta ɗauki mataki akan wannan abin da ya faru saboda Algeria wa shishigi ne daga Faransa ne mata kawai ta ce ta yanke hulɗar jakadanci ta kori jakadan France ta ce kuma kan jirgin Faransa ya ƙara ratsa ƙasar ta amma Nijar ko har aka shi muku mutane kuma har yanzu gwamnati shiru shiru ba a ma so kai zancen an yi zancen ma an yi laifi assalamu alaikum sashen hausa na biyar tumayar jamhuriyar musulunci magana isu ne maɗaɗe da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar nijar ina so ku bani dama in yi tsokaci na nuna baƙin cikin abin da ya faru a cikin garin tera a kwanan nan to gaskiya abu ne abin da allah wadda ga sojojin faransa da suka so su ta da zaune tsaye a garin tera yan garin tera suna da incin su hutu su haɗi abin da suke so a bisa tsari saboda 'yan ƙasa ne bai kamata ba yau wasu wanda suka kasance ba 'yan ƙasa ba su zo su yi kaka gida a ƙasar mu kenan kuma mun kasance ja baya a ƙasar mu kenan yana da kyau abin da magani bai mana ba a mu dole mu fito mu yi magana saboda demokarasiya ake da fatan allah ka ba mu zaman lahiya nan namu na yankin afirka da ma duniya baki ɗaya na gode magana isu ne waɗanda da maganar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin ya ku kuta shi assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana hamus mai martaba bakin otal larewa zarya maraɗi zan yi magana kan mutanen tera wa'anda aka kashe a gaskiya mu mutanen nijar gaba daya kashe wannan mutanen ya taba zuciyoyin mu gaba daya mutanen nijar gaskiya ba mu hatan a yahi mutuwar su ta ta'i gabanza muna roƙon gwamnati ta gaggauta dukan mataki kan duk wanda yake da hannu kan mutuwa wannan mutane namu tunda mutane ne wanda suka nuna kishin ƙasa gaba ɗaya kenan da kishin ƙasa suka nuna sai zamanto haka ta waɗa gare su muna roƙon gwamnati ta gaggauta ɗaukan matakin da duk ƙasar nan kowa zai sanin cewa gwamnati lalle an taɓa wa'anda suka yi kishin ƙasa kuma wani abu ya same su gwamnati ta damu da su kuma ta ɗauki mataki ƙwaƙwara kansu na gode daga naku hamus su mai martaba maraɗi hotel Larewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na BOH. Da farko suna na haɗa mai kwamfuta mai ma local government Kebistan Najeriya. To yau ina son ku bani dama in tofa albarkacin baki na dangance da dawowa da layin sadarwa a yankin zamfara da kuma wasu sassa na kaduna to ganin gaskiya ruwa layin sadarwa da aka yi a yankin zamfara da kuma kaduna gaskiya wannan abu ne wanda ya zamanta ko rufe shi bai ma kawo wani ci gaba ba saboda idan aka yi la'akari da idan 'yan ta'adda suka shiga ga wuri ko an so a kira jami'an tsaro domin su kawo doki to babu layin sadarwa babu sadarwa balle a kira su a gaya musu saboda haka mu dai addu'a mu anan Allah ubangiji duk masu wannan ta'addanci Allah ubangiji ya shirya su su bari yakin kuma su kuma idan masu shirya ne to Allah ya shirya su don kuma ba su da niyyar shirya Allah ya muna maganin su baki daya ku tashi lafiya suna na hada ne kwamfuta mai yama lokal gana kebis ta Najeriya. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta ira mai magana Baba Isa daga nan jamhuriyar Nijar da Magara. Magana ta sojojin shi gaskiya mu sojojin nan mu ma ba san su kawai mu ya kamata a ce kawai sojojin nan su ba kasan mu lahiya su shafa mu lahiya shekara wajen sattin an ce an ba mutane yancin kai kuma ba a ba su ba inda sojojin waran shi suke kowace ƙasa da suke zuwa banda fitina ba abin da suke haddasawa kenan mu babu wata alaka da za a ce a wai alaka ce yarjejeniya ce ko kuma alaka ce mai karhi tsakanin niger da faransh babu wata alaka wadda ta wuce ta soyayya ta tsakanin ɗa da uwa ko ɗa da uba ko kuma dan kaza da shugabannin shi kenan ya kamata ce shugabannin mu su rika san abin da talakansu suke so su tuna da cewa lokacin zaɓe su suke cewa zasu ma talaka abin da talakawa yake bukata za su sa talaka cikin jin daɗi za su kyautata ma talaka kuma alhali daga an yi zaɓe an ƙare shi kenan magana ta wuce duk abin da za a yi ba a neman shawarar talaka in sun ci kawai sun mance da talaka sai wata shekara biyar in ta dawo ta zaɓe. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu boe hausa ta mai magana na ci dan kure bil maganin dawa da magaran mazaunin ƙasar libya a yanzu ina so ku bani dama zan yi wa ƙasa ta addu'a ga mutanen ƙasar gabaki daya allah ubangiji ya taimake mu ya ruwa mana asiri gabaki ɗaya ƙasa ta Nijar a yau tana cikin tashin hankali iri-iri. Allah Ubangiji ya kawo mana saukin ta. Allah Ubangiji ya kawo mana saukin masifun nan da suke tashi. Allah Ubangiji ya kawo mana saukin ta. To Marilla, ina gada kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayoyin ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya tokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu hacci daga nan birnin tehran da muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanar na Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin kisar annabi Isa alaihissalam da muke kawo maku mun ci gaba da kawo maku matsayin Zahra salamullah alaiha idan an kwatanta ta da Sayyida Maryam salamullah alaiha kamar yadda suka zo cikin ayin alkur'ani mai girma da kuma wasu hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma a yau za mu koma kan kissar mu ta annabi Isa alaihissalam inda za mu yi magana kan haihuwarsa alƙurari mai girma yana faɗa dangane da haihuwar annabi isa salam kamar haka kuma ka ambaci Maryamu a cikin littafi a lokacin da ta tsallake daga mutanenta a wani wuri a gefen gabas nan ta riki wani shamaki daga barinsu cikin suratul Maryam aya ta goma sha shida. Maryam salamun alaiha ta saba zuwa wani wuri a gabacin Baitul Muƙaddasi, inda take samun nutsuwa nesa daga mutane don ta gudanar da ayyukanta na ibada ga Ubangijinta. A wannan ranar ma kamar yadda ta saba ta fito daga baitul muqaddasi ta je wancan wurin don ta keɓe da ubangijinta a cikin wannan halin ne sai ta ga wani mutum namiji ya bayyana a wajenta kamar yadda Allah ta'ala yake cewa sai muka aika ruhinmu zuwa gareta. sai ya bayyana a gareta da siffar mutum madaidaici cikin suratul maryam aya ta goma sha bakwai a lokacin da ta gan shi sai ta firgita da ganin bako a wajenta kuma namiji bai kamata ya shiga wajenta a irin halin da ya shigo mata ba kuma muharrami ne a gareta, wanda kuma bata tsammani zai zo mata a wurin ba don haka ta ji tsoro kada ya cutar da ita musamman ganin cewa shi namiji ne amma wannan tsoron bai daɗe ba sai mutumin ya kwantar mata da hankali ya tabbatar mata da cewa shi manzon Allah ne zuwa gare ta inda yake cewa kamar yadda ya zo cikin alkur'ani mai girma ta ce lallai ni ina neman tsari ga mai rahama daga gare ka idan ka kasance mai tsoron Allah ne ya ce abin sani kawai ni manzon ubangijinki ne domin in bayar da wani yaro tsarkakekke gare ki cikin suratun maryam ayata goma sha takwas zuwa goma sha tara wannan maganar ta sake jefa ta cikin wani tsoro da kuma bakin ciki don ta yaya za ta ɗauki ciki bayan da ba ta yi aure ba banda haka mai mutane za su ce mata idan sun ganta da ciki sannan ba ta yi aure ba tabbas za su ce ta izina ne yaya za ta yi ta kare kanta daga tuhume-tuhumensu wa'annan abubuwa suka fara shiga cikin tunaninta bayan da manzon Allah wato mala'ika ya je gare ta ya isa mata da sakon Allah ta'ala wanda kuma shi ne zai ba ta ɗa mai tsarki a nan ne sai ta mayar masa da ansa tana cewa kamar yadda aya ta gaba take cewa a ina yaro zai kasance a gare ni alhali kuwa wani mutum bai shafe ni ba kuma ban kasance karuwa ba cikin suratul maryam aya ta ashirin ta sami nutsuwa da ta gano cewa manzon Allah ne zuwa gare ta amma nutsuwar bata dawwama ba bayan da ya faɗa mata cewa za ta ɗauki cikin ɗa mai albarka a sannan ne sai ta tambaye shi ta yaya haka zai faru ga halin da nake ciki ban taɓa yin aure ba sai ya ba ta ansa da cewa ya ce kamar wancan ubangijinki ya faɗa shi a gare ni mai sauƙi ne kuma domin mu sanya shi wata alama ga mutane kuma wata rahama ce daga gare mu kuma abin ya kasance wani al'amari ne hukuntacce cikin suratu maryam aya ta 21 a lokacin da ta ji ansarsa kan cewa wannan mai sauƙi ne a wajen allah ta'ala kuma ga irin darajar da Allah ta'ala ya ba wa wannan yaron banda haka shi rahama ne gare ki ga kuma mutanen ki sai ta sami ɗan nutsuwa don akwai ɓangare guda na matsalolin da za ta fuskanta bai ba ta su ba tambayar kuma ita ce ta yaya za ta kare kanta daga tume-tume mutane kan cewa ta ciki ko ta haihu ba tare da ta yi aure ba tana cikin wannan tunanin ne sai ta ji ta ɗauki cikin nasa kamar yadda wannan aya take cewa sai ta ɗauki cikinsa sai ta tsallake da shi ga wani wuri mai nisa sai na naƙuda ta kai ta zuwa ga wani kututturen dabino sai ta ce kaito na da dai na mutu gabanin wannan kuma na kasance wani abu wulaƙantacce wanda aka manta da shi cikin suratu maryam aya ta 22 23 a lokacin da ta ɗau cikinsa sai ta kama hanya ta shiga daji ko kuma hamada tana nisantar baitul muƙaddasi tana ta nisantar mutane banda haka naƙuda ta zo mata a cikin wannan halin tana cikin hamada ita kaɗai daga ƙarshe sai naƙuda ta kai ta a dole zuwa jikin wani kututturen dabino a kusa da ita to masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan zamu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shirin dokokin zamantakewa kenan to yanzu kuma sai shirin na ƙarshe shirin duniyar a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan kwadawar haka, barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da bita a su da kuma kallon lamarin ta mahanga daban-daban da yadda masana suke yin sharhi da bayyana ra'ayinsu a kan batun a yau shirin namu da Allah zai dube ne a kan batun komawa tattaunawa domin farfado da yarjejeniyar nukiliya a kan shirin iran wadda aka cimma a shekara ta 2015 wadda daga bisani ta tabarbare wanda kuma a halin yanzu an koma wannan tattaunawa tun a ranar 29 ga wata na nuwamba da ya gabata a birnin vienna na kasar austria wanda za kuma wannan tattaunawa tana ci gaba da gudana wanda da shine abin da shirin namu na yau da allah zai dubi a kansa da fatan masu za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. a ranar litinin 29 ga watan nuwamban da ya gabata ne dai aka koma tattaunawa dangane da yadda za a farfado da yarjejeniyar nukiliya a kan shirin iran wadda aka a tsakanin manyan kasashen duniya a shekara ta 2015 wanda daga bisani sakamakon irin matakan da amurka kuma rashin cika alkawalla daga bangaren kasashen kungiyar tarayyar turai kasar iran ɗin ta ɗauki matakin jingine yin aiki da wasu bangarori na wannan yarjejeniya wanda da ƙarshe dai yarjejeniyar ta dawo wanda da ƙarshe dai yarjejeniyar ta sukurkuce mahalarta wannan taro na tattaunawa domin farfado da wannan yarjejeniya dai sun hada da dukkanin bangaren da suka rataba hannu a kanta da hakan ya hada da ita kanta kasar iran su kuma kasashen da suke cikin kungiyar tarayyar turai wato faransa da kuma jamus su kuma kasar birtaniya a ɗaya bangaren kuma akwai kasashen rasha da china yayin kuma kungiyar tarayyar turai take a matsayin mai shiga tsakani sannan kuma akwai bangarori na majalisar ɗinkin duniya da kuma hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya sai kuma amurka wadda wakilanta sun zo wannan zaman tattaunawa duk wani dai a halin yanzu amurka ba mamba ba ce a cikin wannan yarjejeniya domin kuwa tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya riga ya fitar da ita daga cikin wannan yarjejeniya yanzu haka dai tattaunawar tana gudana a tsakanin dukkanin bangarorin da suke halartar tattaunawar kamar yadda muka ambata inda ake duba abubuwa daban-daban waɗanda suke da alaƙa da shirin da dukkanin bangarorin suke da shi na ganin cewa an sake farfaɗo wannan yarjejeniya domin komawa yin aiki da ita kamar yadda aka rataba hannu a ta a shekarar 2015 abubuwan da zaman tattaunawar da yake mayar da hankali akan su a halin yanzu shine yadda za a farfado da ita kanta wannan yarjejeniya ta dawo a raye sannan kuma batun yadda dukkanin bangaren da suka rataba hannu a kanta za su koma yin aiki da ita kamar yadda suka dau alkawali tun daga farko baya ga haka kuma dawowar amurka a cikin wannan yarjejeniya a matsayinta na mamba wadda ta rataba hannu akan wannan yarjejeniya sannan kuma ta cirewa iran dukkanin takunkumai waɗanda ta kakaba mata sakamakon ficewar da kasar amurkan ta yi da gasken wannan yarjejeniya a shekara ta 2018 sannan kuma wani abu wanda wakilan kasar iran suka dage a kansa ne ko da amurka ta dawo a cikin wannan yarjejeniya to dole ne kuma ta ɗauki alkawali wanda zai zama lamuni ne wanda zai hana ta ficewa daga cikin wannan yarjejeniya idan kuma har ta yi haka to a tabbatar da cewa akwai matakai waɗanda za a ɗauka a kan amurkan da ma duk wata ƙasa wadda ta sake ficewa daga cikin wannan yarjejeniya a hukumance baya ga kuma akwai wasu abubuwa na daban waɗanda ake maganar cewa ana tattauna su a cikin wannan yarjejeniya a bayan fage domin kowa ba a bayyana su ga jama'a ba da ma manema labarai da suke halartar tattaunawar da ake yi a bayyane ta yadda ake ganin cewa batutuwa waɗanda ba a bayyana su ba sun haɗa da batun da amurka ta bijiro da shi na shirin idan na kera makamai masu lizami ga kuma da batun tasirin kasar iran a yankin gabas ta tsakiya wanda amurkan da sauran kawayenta na yankin suke kallon hakan a matsayin barazana a gare su to sai dai tun daga farko kasar iran din ta dage a kan cewa idan har ta halarci wannan tattaunawa da ake a birnin geneva to kuwa ba za ta taɓa yarda a tattauna wani batu wanda baya a cikin yarjejeniyar da aka rataba hannu akan ta ba a shekara ta 2015 wanda kuma dukkanin waɗannan abubuwa da ƙasar amurka ta bijiro da su ba su daga cikin abubuwan da yarjejeniyar ta ambata ko kuma ta kunsa a lokacin da aka amince da ita kuma kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fitar da ƙuduri wanda ya tabbatar da wannan yarjejeniya a hukumance maganar da ministan harkokin wajen ƙasar iran ya yi amir abdullahian ta ƙara tabbatar da wannan batu inda yake cewa duk kokarin da wasu suke yi na ganin cewa sun yi amfani da wannan yarjejeniya domin tilasta iran ta karkata zuwa ga wasu ƙudurori nasu na daban wanda ba a cikin wannan yarjejeniya aka amince da su ba to kasar iran ba za ta taba yarda da hakan ba ko da kuwa hakan zai iya kaiwa ga rashin samun nasara ko kuma cimma matsaya a tattaunawar da ake a halin yanzu a birnin na vienna 'yan sa'o'i kaɗan bayan fara zaman tattaunawar a ranar 29 ga watan na nuwamba shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya bugu wa shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi waya tarho inda suka tattauna dangane da batun zaman da ake yi a birnin na vienna kuma irin kokarin da macron ɗin ya ce yana yi domin tabbatar da cewa an cimma nasara a wannan tattaunawa kuma kokarin ganin cewa an cire wa iran takunkuman da aka kakaba mata wanda suke kawo tsaiko wajen aiwatar da wannan yarjejeniya kamar yadda aka rataba hannu a kanta shi ma nasa bangaren shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi ya jaddada wa shugaban kasar faransa emmanuel macron cewa ko da wasa iran ba za ta taba canja matsayinta ba na cewa matukar ba a janye takunkumin da aka kakaba mata ba to kuwa ba za ta taba yin watsi da matakin da ta dauka ba na jingina yin aiki da wasu bangarorin yarjejeniyar sai kuma bangaren rasha wadda ɗaya ce daga cikin ƙasashen da suke goyon bayan iran a wannan tattaunawa wadda ita ma ta fito ta bayyana matsayarta na cewa dole ne a yi la'akari da haƙoƙin iran a cikin wannan tattaunawa tare da kare su kamar da yarjejeniyar ta bukata tun daga farko inda wakilin ƙasar rasha a wannan tattaunawa mikhail olinov ya bayyana cewa ƙasar rasha ba za ta taɓa yin ƙasa a gwiwa ba wajen tabbatar da cewa an yi wa iran adalci a wannan tattaunawa shi ma nasa bangaren ministan harkokin wajen kasar ta rasha sergei lavrov ya bayyana irin wannan matsaya a tattaunawar da ta gudana a tsakaninsu da ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ta wayar tarho yayin da ita kuma kasar china wadda ita ma bangare ne da ke mara baya ga kasar ta iran a wannan tattaunawa ta bayyana cewa dukkanin abin da ya faru na matsalolin da aka samu a cikin wannan yarjejeniya amurka ce take da alhakin hakan domin kuwa ita ce ta fice da gasken wannan yarjejeniya bayan ta rattaba hannu a kanta sannan kuma amurka ta aiwatar da wasu abubuwa waɗanda tabbas za su kawo tarniki ga aiwatar da wannan yarjejeniya shine yadda ta ta kakabawa ƙasar iran takunkumai waɗanda ba su akan ka'ida akan haka wakilin ƙasar china a wajen wannan tattaunawa ya ce matsayar gwamnatin china ita ce dole ne amurka ta janye wa iran dukkanin takunkuman da ta ɗora mata waɗanda suka saba wa ka'ida sakamakon wannan shiri nata na makamashin nukiliya wanda ake gudanar da tattaunawa a kansa kuma aka rataba hannu akan yarjejeniya dangane da shi baya ga kuma ƙasar china ta bayyana cewa za ta ci gaba da mara baya ga iran wajen aiwatar da shirin ta na shirin nukiliya na zaman lafiya to sai dai a ɗaya bangaren isra'ila ta yi ta kai boro tana kai mari tun kafin fara wannan tattaunawa inda manyan jami'an isra'ila suka halarci tararruka daban-daban tare da manyan jami'an amurka a biranen washington da new york inda suka tattauna batu tare da bayyana mahangar isra'ila da ke kokarin gamsar da amurka cewa babu bukatar sake komawa kan wannan teburin tattaunawa tare da iran balantana farfado da yarjejeniyar da aka yi da ita a shekara ta 2015 amma duk da hakan amurka ta dage akan cewa babban maslaha ce a gare ta a sanya ido a kan shirin iran na makamashin nukiliya domin kuwa rashin yin hakan zai bai wa iran damar kera manyan makamai na kare dangi wanda hakan shi kan kansa barazana ce ga ita kanta isra'ilan baya ga haka kuma isra'ilan ta tattauna da jami'ai na gwamnatocin kasashen burtaniya da faransa da jamus domin gamsar da su akan wannan batu yayin da su kuma matsayarsu baki ɗaya ta dogara ne da matsayar gwamnatin amurka to sai da na ta bangaren gwamnatin amurkan a wani mataki na kokarin farantawa isra'ilan ta yi barazana cewa matukar dai iran ba ta amince da abubuwan da za a bijiro mata a wannan tattaunawa ba ko kuma ta yi fatali da yunkurin da kasashe mambobi na wannan yarjejeniya suke yi na ganin cewa an sake dawowa akan wannan yarjejeniya da kuma aiki da ita to kuwa amurkan tare da ƙawayenta na turai za su ɗauki kwararan matakai na wa iran din wasu sabbin takunkumai to sai dai abin da yake gudana a ƙasa a cewar wakilin ƙasar rasha a wannan tattaunawa mikael elenev akwai babban ci gaba da ake samu a wannan tattaunawa da kuma fahimtar juna a tsakanin dukkanin bangarorin da suke wakiltar kasashensu a zaman na vienna a halin yanzu dai da masana suke gani shine samun nasara a wannan tattaunawa ko kuma akasin haka ya dogara ne da matsayar da kasar amurka za ta ɗauka na dawowa cikin wannan yarjejeniya ta yi aiki da ita kamar yadda ta rataba hannu a kanta tun daga farko tare da cirewa iran takunkuman da shugaban kasar amurka donald trump ya sake dawowa iran ɗin da su bayan ficewar amurka daga yarjejeniyar a shekara ta 2018 ko kuma amurkan ta yi watsi da hakan wanda kuma ko shakka babu matukar amurka ta yi watsi da hakan to kuwa wannan tattaunawa ba za ta yi nasara ba. to jama'a masu wani lokacin da muke da shiyar gayar skim dole anan za mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To masu sauraro ina kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu kwana lafiya ta kanan birnin Tehran.